يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bai haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan a yau goma ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam أقرأتونا سورة أبو الشهد يوشكين جير سورة القرآن سورة يوسف عليه السلام دام تاشرة آية تشهد كفيها الزوى آية تشهد أن قميت مقصار الله فأقوم بأن يأفر آية مقصر ونقر أكثر بجنس بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ya Yeah. ولا subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ƙalu ya abana mala talata manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun ma'anar wannan aya a taƙaice ƙalu ya abana ɗan uwan yusuf suka ce da mahaifinsu annabi ya ko kai babanmu malaka la manna. me yasa ne baka aminta da mu ba ala yusuf game da dan uwan mu kanin mu yusuf wa inna lahu lanasihun gashi kuma mu masu nufinsa da alkhairi ne don haka ma muna faɗa masa abin da zai amfane shi mu tsawata masa daga abin da zai cutar da shi mune masa nasiha ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana lakarta mana cewa lokacin da 'yan uwan annabi yusuf suka daidaita suka gama mitin ɗinsu a kan nesanta annabi yusuf daga babansu farkon abin suka fara wa babansu farkon abin suka fara fuskantar babansu da shi don ganin sun cimma biyan bukatar su shi ne fuskantarsa da yi masa tambaya jefa masa tambayar me yasa bai aminta da su ba bai barin annabi yusuf ya zama tare da su a duk abin da suke gudanarwa na wasanni da sauran al'amura na akai a kawo kullum yana kafkaf da yusuf ina tare da shi me yasa ba zai ba su dama wannan kanye nasu ko dan uwa nasu ya zama tare da su a duk abin da suke yi ba saboda suna ga haka ne zai ba su damar su iya kaiwa ga cimma abin da suka tsara yi a wannan gaba malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji da rahama yake cewa wannan bayanin na 'yan uwan annabi yusuf da babansu yana nuni a kan cewar annabi yaqub bai barin ɗansa annabi yusuf tafiya tare da 'yan uwansa zuwa wasu guraren shakatawa ko wasu yawace yawace ko abin da ya kamata kuma 'yan uwan annabi yusuf sun yi ƙoƙarin nuna wa babansu cewar su masu kaunar yusuf ne masu ba shi kulawa ta musamman ne don haka ma suke yin nasiha gare shi wanda ita nasiha abinda take nufi tsawata wa mutum daga abinda zai cutar da shi ko abinda yake sharri barna mara amfani da kuma umartarsa ya aikata abinda yake kyakkyawa mai amfani da zai ƙaru da suke nuna cewa dan uwan nan namu muna kasar muna ƙaunarsa amma mun ga baka aminta da ka bar shi shiga cikin mu a matsayinsa na dan uwan mu ko ma uwansa mu komai tare ba to abin da aka fara da shi matattaka na farko da za a yaki annabi yusuf daga wajen mahaifinsu don aiwatar da abin da ake so a aiwatar masa abinda wannan aya take koyar da mu mumini mai gaskiya sau da tari gaskiyar da yake da ita takan sa idan ka zo masa da abu ta salon da ake nuna gaskiya nan da nan sai iya dina saboda yana ɗaukan sauran jama'a kamar shi wanda za aka ce ɗan uwan nan namu mun neman nasiha muna tsawata masa san abin da zai fitar da shi muna faɗa masa abin da zai amfane shi amma ba mu sake shi shiga cikinmu isaba da mu musaba da shi a matsayinmu da ƴan uwa ɗaya ba me yasa haka to kana uba za ka ta cewar eh kamar ana zarginka da neman hana yan uwantaka da dangantaka ta tafi a tsarin da ita dace an fahimta ko to wannan abin da suka faɗa masa sai ya kalla abin kamar da suka faɗa masa abu ne wanda yake na gaske alamu suna nuna nan gaba kaɗan kamar zamu zai yarda ya gamsu da ya saki annabi yusuf ya zama tare da sannan wannan aya suna sanar da mu salo daga salo salon da wani lokuta 'ya'ya suke wa iyayensu a matsayin dabara ta suna so su cimma wani abu a tattare da su shi ne daɗin baki shi ne abin da suka fara yi a wannan bayanin قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لمعتقون kai baba me zai sa ba za ka aminta da mu ba me yasa ne kake ɗar ɗar da mu ka kasa nutsuwa da mu akan ɗan uwan da muna kaunar da ne masa nasiha abin da zai cuce shi mu hana shi abin zai amfane shi tsora shi a waya haka ne to wannan wani sauro ne daga salo salon da ya'ya suka yi wa iyayensu wajen wato yi musu daɗin baki a kan wani abu da suke so su cimma a gurin ba kuma sai ya'ya ba wanda duk suke da wani abu da suka tsara suke so su masa to farko abin da ake fara yin cewa to kun ga za mu gamsar da shi wannan idea ta mu ya karba ko kuma ya zame mu shige shi ya karbe mu yadda da mu kafin aiwatar da abin zama yi an fahimta ku wannan ayat tana ga mana shine salon da yan uwan annabi Yusuf suka bi a wajen yadda suka suka shiga babansu don ganin yadda za su jawo Yusuf jikinsu su illata shi bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أَرْسِلْهُ مَعَنَا قَوْمٍ يَرْجَعْ وَيَرْجَعْ Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ‘yan uwan annabi Yusuf bayan magana farko da suka faɗa babansu sai suka ɗora cewa arfin kuma ana gadon yarta wa yal'az wa inna lahu da hatidun abin nufi kai babanmu abin da muke so da kai arsilhu ma'ana ka aiki annabi yusuf tare da mu ko ka saki ɗanka yusuf ya zama tare da mu gadan gobe goben a fara a aiwace mu gani a ƙasa cewar ka aminta da mu game da ɗan uwanmu arsilhu ana gadan ka ba mu damar zamantowar yusuf tare da mu nan nan zuwa gobe yarta wa yal'ab ki zama wato ya je ya ci ya sha abubuwan da ba za a iya cin ko a sha su a nan gida ba sai an fita an wato shiga gari yal'ab ki je yi wasa wasa na tarayya ba wasan mutum shi shi kadai ba ya amfana da yadda wato zamantakewa take da abokan wasa ya saba da jama'a su ma saba ne. shi kuma in wani abu kake tsoro game da shi wa inna lahu hafizun mu masu ba da kulawa ta musamman ne akan? ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa 'yan uwan annabi yusuf bayan abin da suka fara wa baban na jefa masa tambayar ganin bekensa ya iya saki ɗan uwansu su cuɗanya da su su cuɗanya da shi me yasa yake aminta da su akan hulɗarsu da ɗan uwansu abinda suka biyinta da shi suka ɗora a kai cewar ya yarje musu tafiya da ɗan uwansu yusuf wuraren wasa da suke tafiya ya yarje musu tafiya da ɗan uwansu yusuf wurin shakatawa da suke zuwa ko makiyaya da suke tafiya kiwon dabbobi su tafi tare da shi shi ma ya fara ganin yadda ake kiwo domin kalmar yarta tana nufin ka je ka ci ka sha a gurin da yake na shakata ko kuma narta tana iya ɗaukar cewa mu tafi makiyaya mu je mu kiwo tare da shi inda muna fita kiwon dabbobi shi ma a fara sakarsa idan yadda ake yi wata ran in mu ba mu je ba su sai irin wannan dai sana to wannan ne abu na biyu da suka goya da shi cewa sai suka nuna buƙatar su ta a kasan musu a ba su dama su tafi da annabi yusuf wajen da suka saba zuwa su je su dawo don wasanni ko kuma don kiwo ko fita shakatawa to wannan abin da suka faɗa suna ga cewar shi ne zai ba wa annabi yusuf dama ta ya saba shiga jama'a sannan kuma ta ba shi damar in an fita irin abubuwan 'ya'yan itatuwa da ake cin karo da su a hanya ba sai abin da aka tunko aka zama da shi ban an zo da shi a shi da kansa ya gani mai bishiya ya ga bishiya ce wanda tonowa ake ya ga tonowa ake shi ma idansa ya buɗe ya waye da waɗannan abubuwa sannan kuma ya ci abu kan da ya cire shi ba sai ya yamushe ba ko sai ya ɗau lokaci daga cirasa daga inda aka ciro shi ya zaɓi wanda ya masa a jikin bishiyar ikira'ici to zai ci abin da yake sha'awa ya ga abin da ibirge shi a yi wasa tare da shi wannan shi ne abin da suka goya da shi sannan kuma suka ɗaukar wa babansu alkawari za su ba wa yusuf kulawa ta musamman da duk wani abu da baban su ke tsoron faruwa da yusuf game da shi za su yi maganin abu ba zai ga abin da zai bata masa rai waɗanda su ne hanyoyin da suka bi ko salo na ci gaban ƙoƙarin cimma biyan su na samun a ba su damar su zama tare da yusuf yanzu yusuf bai zama tare da su su aiwatar da abin da suke su su aiwatar wannan shine dabarun da suka yi hila da suka yi ma'ana wannan aya da muka ji ta salo mai faɗi da ta salo a ƙarshe tana koyar da mu cewa bayani take mana akan wani abu daga cikin dabarun da ɗan uwan annabi yusuf suka fara yi ko suka ci gaba da ɗorawa akan wanda suka fara yi ganin tabbatuwar abin da suka yi taro suka tattauna suka haɗa gaba ta gaba kenan sannan wannan aya tana sanar da mu fitar 'ya'ya daga gidajen su tafi guraren wasa a gari ko su bar gidajen su tafi wajen gudanar da kiyo ko wasu wasanni ba sabon abu abu ne da ɗaɗɗe tun tun talatal tun daga shi tun lokacin annabi yakubu ana gaya mana 'ya'yansa na cewa a ba su dama su fi da ɗan uwansu wuraren da suke zuwa su yi wasa su yi wasa tare da shi ya ga abokai abokai su shi a fara barin sai shiga jama'a an fahimta ko aya tana gaya mana wannan abu ne da ɗaɗɗin fita fitan yara wasa wanda zai amfane su da kuma fitar su zuwa kiwo yi wani abu da za a iya amfana da shi wannan aya tana sanar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وأنتم عنه النبي يقول yace da 'yan uwan annabi yusuf 'ya'yansa. qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa a akhafu an ya'kulahu dhi'b wa an antum anhu ghafilun abu na farko annabi yaqub yace wa 'ya'yansa. ni bina daga cikin abin da zai ɓata mura. iso samun zuciya an tadhhabu bihi a ce kun tafi da annabi yusuf inda za ku a ce kun tafi da ɗana yusuf wurin da kuke son zuwa wannan shine abu na farko da zai sa ni damuwa don ba na son rabuwa da yusuf ba na son yi nesa da shi wa kafu an akula dhib sannan kuma ina jin tsoron kura ta cinye yusuf yadda yake yaro ƙarami karfinsa bai kawo ba ku tafi da shi wasa ko ku tafi guraren da kuke zuwa da shi a waye gari kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun a sakamakon ku kun shagala da shi da yin wasu azurtar da ban kun bashi ba kulawa da ta kamata duk da kun ce za ku kula da shi mai wasa mai harkar wato kiwo ya shagalta wani lokaci da wani a shammace shi wani abu ya faru mara daɗi ba abu bane samu saboda haka wannan shi ne abin da nake gujewa ba na son zama cikin damuwa ganin yusuf baya kusa da ba na son samun kana cikin fargabar yiwuwar kura ta ciwo shi kuma ba na son a samu kun sake da shi matsala ta faru ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa annabi yaqub ya gabatar wa da ƴaƴansa ɗan uwan yusuf hujjojin da suka hana shi ko za su iya hana shi ya amsa buƙatar ta neman ya saki annabi yusuf bai tafi tare da su inda suke son zuwa wani abu ne abu na farko ransa zai faci idan aka ce yusuf baya kusa da shi zai shiga damuwa idan bai ganin yusuf kusa da shi wannan hujjarsa ta farko shi. hujja ta biyu tsoron ta'addancin kura ga annabi yusuf idan aka samu sun shagalta da wasanni ko sun masu tafi da tunaninsu akan abin da suka sa a gaba kura ta farma bai da karfin da zai iya mata wato barazana ko daukan matakin tarazana ta cewar ba wanda zai sauƙin kamawa ba a sakamakon wasa ko ciye-ciyen abin da aka sa a gaba ake ci a waye gari wato wannan abu ya daga cikin malamai ibn ashur Allah ya ji kansa rahama yake cewa annabi yusuf ya faɗa wa ƴaƴansa wannan magana dan ɗabi'ar ɗa na gari na kirki yana tsoron abin da zai bakanta wa iyayensa baya san abin da iyayensa za su shiga damuwa mutum da ya ce idan yusuf bai kusa da shi zai shiga damuwa to mai yiwa wannan magana da ya faɗa ta ta su ce to a shi nan ba abu ba masu ɓashin ran ko tun daga nan ma sai abin ya tsaya to duk da wannan ko sai sa idan bai ce ga tsoron kura ta ciyara nan bayan shiga damuwar baya kusa da ni akwai damuwar kuma yiwuwar a dawo min da shi a dawo da matsala ba shi sakamakon wasa da wato ainihin za ku je kuna yi ko kuma ciye-ciye ya ɗauke muku hankali matsala ta faru sai abinda wannan aya take kuma da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu tsananin ƙaunar da annabi yaqub yake wa ɗansa annabi yusuf ta yadda baya kan rabuwa da shi har ma idan wani dalili ya sa ya rabu da shi zai shiga cikin damuwa sannan malamai suke cewa wannan na nuna mana halaccin nuna damuwarka kan wani abu da kake so in ka ga alamun zai kubce ba ko ya kubce ba ko abin da kake so kaga ya shiga damuwa kai ma ka shiga damuwa wannan yana da asali a shari'ar sannan wannan aya tana tar da mu yadda 'ya'ya suke tsoron suke taka abin da zai cutar da ƴaƴansu yadda iyaye suke da tsoron abin da zai cutar da ƴaƴansu suke da kakaɗan tsantsan kada wani abu mai illa ya illa da ƴaƴansu ga annabi yaqub yana cewa yana tsoron kura ta ci mata to wannan ina daga cikin salo na ƙaunar iyaye ga ƴaƴa ba sa san abin da zai taɓa musu ƴaƴa sannan ba sa san rabuwa da ƴaƴansu kusa da shi an fahimta ku wannan yana tuna min da wani yaro da aka tafi kamun shi makaranta an ɗauko shi daga gaban mahaifiyarsa daga bauchi an taho da shi nan kano ana so a sashi a makarantar da muke koyarwa ana ga zai samu riba biyu ya samu karatun addini ya samu na zamani aka kawo shi aka registration aka komai yaro baya iya bacci kuka mu a makaranta in ya zo baya fuskanta abin da ake saboda za a zo da shi dai mai karancin shekaru amma tunaninsa baya ta da kai don kana kuma masa karatu ta ga alamun kowai wani abu yake na can da ƙarshe aka ɗauke shi aka tafi asibiti ko ta rashin lafiya ce da shi ba sani ba ya kasa bayani ana duba za ka sha a zuciyarci ta kumbura me ya jawo tunanin mahaifiyar an raba shi da wanda ya fi shakuwa da ita haka ci ai wannan mai sauƙi ne inda duk ike in Allah ya zai karatu zai Fita har kuna da niyya da san yayi a can kan a samu inda ake ga za a samu abin da za a samu a sashi daga baya in ya fafa kwari da wayo a yi yadda ake an fahimta ku haka shakuwa take tsakanin 'ya'ya da iyaye yanzu ka ga wanda na bada misali ɗan ne ya shiga damuwa a kan rabuwarsa da iyaye ko to haka su ma iyaye suke shiga damuwa a kan rabuwarsa da iyaye ga shi dai annabi yaƙo mun ji abin da ya fi sannan wannan aya tana sanar da mu yawaita kuraye a inda annabi yaƙo da 'ya'yansa suka rayu sham malamai suka ce dama kuma kurayen shi ya sham suna daga cikin kuraye masu ta'addanci fiye da sauran kuraye in suka samu abu fata-fata suke ba to wannan yake sanar da mu al'amarin wasu tsananin ta'addancin kura akan wanda yake da rauni ba zai iya gaba da gaba da ita ba yaro karami ko wanda yake mai rauni ko da babban sannan wannan aya tana tsada yana daga cikin ɗabi'ar ƴaƴa yara ƙanana wasa ya ɗauke masa hankali daga abin da yake muhimmi tunda ya ce ina tsoron in ya saki annabi su ita fi tare da su garin ciye-ciyen abincinsu ko kuma harkar wasanninsu su zama sun shagalta daga annabi yusuf kura ta farma saboda kaga wasa na iya sa yaro su shagalta daga abin da ya fi wasan mahimmanci a raka wannan abu to wannan mu shaida ne ga knowledge yau yanzu da ake yayin bal dan bal yana bal har sai mota ta zo kusa da shi bai ganta ba saboda shi barkanka da ake bi da kallo duk a gaban ko haka yaro in yana wasansa sai lokacin cin abincinsa yi eh, bai je ya ci abincin ba bai kuma hira yana jin yunwa ba da ba wannan abin wasan kuma ya addabba ba shi ya fa yunwa yake shi fa ba zuwa masa abinci. ko to da ko wannan kirna mana cewar wasa a gurin yaro yana da muhimmanci da yake daukar masa hankali fiye da abin da ya fi wasan muhimmanci an fahimta ku bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qalu la in akalahu dhi'b wa nahnu usbatun illa idhan la khasirun ma'anar wannan aya a taƙaice ƙalu ‘yan uwan yusuf suka ce da in a akala huzzi ibu tabbas wallahi ko in har kura ta cinye yusuf yana tare da mu wa nahnu usbatu alhali muna adadi masu yawa masu ƙarfi kuma illa idan da fasirun ashe kenan mu mun zama ba mu da wani amfani wa illa idan da fasirun illa idan da fasirun kenan mu mun zama taɓaɓɓu mun yi asara tunda yawanmu da ƙarfinmu bai hana kura ta rinjaye mu ta ci ɗan uwanmu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka mai tsarki yana sanar da mu a ita wannan aya mai albarka irin yadda 'yan uwan annabi yusuf suka nashi a kan ganin sun sami biyan bukatarsu daga wajen babansu ta ganin sun janye yusuf daga jikinsa sun ja sun tafi da shi don cimma abin da suke so su cimma yadda eh, suka hada da yi masa hujja ta sa rantsuwa cikin magana da in a kala wallahi ku in ta ci shi ana karfafa wa baban magana kuma bayan hujja ta rantsuwa aka ƙara da hujja ta hankali wa nahnu usbat muna jama'a fa ayari adadi mai yawa a samu haka ga ranzuwa ga yawa ga ƙarfi kuma amma kura ta cinye shi wata hujjan ma ina idan lakasu ashe mun yi asara ashe ba mu da amfani yawan mu bai mana rana ba ashe mun rasa ɗan uwa ai asara kuma ta faru ai ba ta kai kaɗai ba ce baba mun rasa ɗan uwa an fahimta ko to ana ta gaya masa abubuwan da za a gamsar da shi ya yadda ya saki annabi yusuf a kai da cimma abin da ake so a cimma to wannan shi ne abin da suka ce malam muhammadu tsahir ibn ashur allah ya ji da rahama yake cewa a wannan abin da ya faru na gabatar da rantsuwa da 'ya'yan annabi a ƙub suka yi da kuma gabatar masa da hujja ta hankali na cewar suna da yawa ga ƙarfi da kuma cewar in har suka yi sake har kura ta ci ɗan uwansu sun zama tafafu sun yi asara yawan su bai masa amfani ba ƙarfinsu bai rana ba ya ce wannan ina daga cikin alama ita ke nuna mana gwargwadon yadda suke bayyanar da nagarta suna masu ɓoye cutarwa da halakarwa yadda masu laifi maɓallata suke iya binne barnarsu a rai suke binne shirin mummuna na cutarwa a rai su kuma fito a baki su gaya maka nagarta da kuma abin da za ka nutsu ka gamsu da shi a haka yan fi wannan masu ko in ya so cutarka ai alaji ai za ka dara ko ai kaza kaza kaza ai waye fito maka da wasu abubuwa da taimaka ma ake so ai in wannan abin aka kai aka cimma? ai ka haye ai sai dai labari ai kaza kaza ta ja maka abin da so za ka to malam yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake da fito mana da wani tsari da salo da alama ta waɗanda suke maɓallata masu binne cuta a rai da halakarwa amma su fito maka a surar masu nagarta da kuma san gyara sai abin da aya take koyar da ku tana sanar da mu yadda 'yan uwan annabi yusuf suka kai matuƙa wajen naci na sai sun gamsar da baban a kan ibasu annabi yusuf don su cimma biyan bukatu da kuma yadda suke ta lanuban abin da za su gabatar na hujja don tabbatar da barnas da suke so ta hanyar yin rantsuwa ta ƙarya da gabatar da hujja ta hankali na cewar su jama'a ce kuma za su iya fuskantar duk wani abu mai wahala daga bayansa bahaushe ma haka yake cewa karfin yawa ya fi sarkin karfi ko hannu da yawa maganin kazamar miya ko haka za ka tafi da so suke nuna masa irin wannan wannan yasa ayat suna sanar da mu irin yadda suka bi wajen ganin wato ainihin sun gabtar da babansu sun cimma biyan bukata ba haka sai Allah ya yi فلما جاءوا به الله سبحانه وتعالى اتقوا الرجال فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ma'anar wannan aya a taƙaice allah yake shafalan ma za a lokacin da suka tafi da yusuf suka yi nesa da shi daga wajen babansu wa ajma'u an ya ji al'uhu fi ghayabatin shuk suka kuma haɗu ra'ayinsu izo ɗaya akan jefa shi a cikin rijiya sun zaɓi jefa shi a rijiya ba kashe shi yayin da suka cimma wannan damar suka zaga ta a gabansu liga-liga Allah yake cewa hakan ta faru suka jefa shi wa auhaina ilaihi sai muka yi masa wahayi muka kimsa masa latunabbi annahum bi amrihim hada Sannu a hankali akwai ranar da za ka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wahum la yash'urun a daidai lokacin da su ko a jikinsu ba sa jin cewar kai ne wanda suka yi wa wannan abin da suka akwai lokacin za ka ba su labari sun manta kana tuna da abin ka gaya musu a wannan lokaci su ba su ma gane kai ba ma'anar wannan aya ta sura mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka yana ambata mana cikin ita wannan aya mai girma cewar haƙiƙa annabi yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi da tattaunawa ta yi tsaho tsakaninsa da 'ya'yan bujiro da hujjoji ya gudana tsakaninsa da su a kan su gamsar da shi ya yadda ya ba su ɗan uwansu ya zama tare da su a fitar da za su an kai ga annabi yaƙub ya yi izini ya gamsu da abubuwan da suka faɗa hujja ta hankali hujja ta rantsuwa da maganar dangantaka ta dangi zumunci da maganar ɗa ya samu wasu wayewa da koya al'amara a gurin 'yan uwansa duka to bayan wannan ya gudana ayat take gaya mana annabi yaƙo a ƙarshe ya gamsu da abin da suka faɗa ya ma yi izini ana iya tafiya da yusuf fitar da baya to bayan gamsuwa da abin da ya gamsu da shi ya musu izini ko da suka samu dama ga yusuf a hannunsu sai suka ƙoƙarin tabbab aiwatar da abin da suka yi taro suka tattauna a kai na jefa shi a cikin rijiya suka kuma kai ga aiwatar da haka bayan sun aiwatar da haka allah sai ke tarar da mu cewar kasancewarsa mai kausakawa ga bayi mai kawo musu sauƙi lokacin da suka shiga tsanani to ya kawo wa annabi yusuf sauki a cikin tsananin da ya samu kansa a cikin an jefa shi a rijiya ya tausasawa ya tausayawa bawansa yusuf game da halin da ya tsinci kansa a ciki an jefa shi a rijiya ba da haƙƙi ba fa auha ilai tun a wannan lokaci sai aka yi wa annabi yusuf wahayi ko aka kimsa masa a rai cewar zai labarta wa 'yan uwansa abin da suka aikata da shi wannan baya nufin rayuwarsa ta zo ƙarshe saboda haka za ka gaya musu abin da suka maka a wani lokaci da ba za su an kada su gane cewa kai ba ne take gaya musu ma malam muhammad bin aliyu shaukani allah ya ji kansu da rahama da ya zo bayani karkashin wannan aya sai yake cewa a ita wannan aya akwai dalili da yake nuna cewa ya halatta yana yiwuwa allah ya wahayi ga wanda yake karani yawo ya ba shi annabtaka yana wannan yanayi na karami bai da ya kai manzalin balaga kamar yadda ya afku ga عيسى عليه السلام إشي إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا سينا ياو وندا إيتما ما يسبس دامانوني كذب فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المادي صبيا فكتي أغاني مغانا دون ليكي تسير لنا نقول نندا نسيقور ومسبعين أي كنجي كنجي كنجي دائما ba irin sauran yara ba ne da wata baiwa ta musamman daga Allah tare da shi shi ne malam Muhammad bin Ali Shaukani ana yake cewa cewar an yi wa annabi Yusuf wahayi ina cikin rijiya da aka jefa shi da ba zai iya maganta wa kansa fitowa daga cikinta ba yana nuna an masa annabta tun yana ƙarami shi ma kenan waɗanda aka wa annabta suna ƙanana ba annabi isa ba ne kawai yace kamar yadda ya faru da wato annabi Yahaya dan Zakariya shi ba malam Hussein Muhammad Makruf kuwa shi kuma cewa da Allah ya ce wa auhaina ilayhi sai muka yi masa wahayi yace ɗayan abubuwan nan ne ya a wannan wahayi da aka ce an yi wa annabi ina cikin rijiya da aka jefa shi yace na ɗaya ko dai an masa an kimsa masa a rai zuciyar ta nutsu yaji ce don Allah da waɗannan 'yan uwan da suka yi min haka sai na ba su labarin wannan abin da suka yi jefa na arijiya ba shi ne mutuwa ba kuma shi ne ƙarewar rayuwa ce ma'ana an sa masa wannan a rai ya ji ya nutsu hatta dalili kuma Allah da ya so fito da shi wasu suka zo garin keban ruwa suka jawo shi daga cikin rijiya aka fito da shi in su sun ba suna ba sun tafi shi kenan labarin sa ya ƙare to shi kuma yana ji a nan cewar da izinin Allah Allah zai mu tsawon kwana dalili zai yi in iya fita daga cikin rijiyar nan ko a fitar da ni kuma sai wata rana ba su labari Allah yana iya kinsa bawa ita to ko dai haka ce ta faru da shi ko kuma a'a irin albishin ɗin da Allah yake yi wa bayi a mafarki ne ya faru ina cikin rijiyar ko dai gangaɗi ya kwashe shi ki kama bacci saboda wanda aka jefa ka aikin a jefa ƙaransa an yi ciki ka kada shi an tarza ko kuma tafiyar da aka yi tafiya ya wace bai saba yi ba yau tara da farko ko ga wahalar tafiya an tafi da kai nesa kuma an ɗauka an saka a rijiya in har a cikin rijiyar da za ka kuwa sai kake kajin gina da garu bacci ya iya kwashe tunda in ba shan kai ce ba ruwan jikinta haka za ta iya faru to da haka to ce ko dai Allah ya masa alheri ta hanyar aka sa masa bacci na dan wani lokaci a mafarki aka ga masa la tulabbi annahum bi amrihim hada wa hum la yace in ba wannan ba kuma tana iya yiwa Allah ne ya ikon sa ita so mala'ika jibril takanas i ambata masa ta hanyar wahayi da ike wa annabawa cewar kai yusuf kwantar da hankalinka cikin rijiyar nan da kake za ka fito nan da ɗan lokaci kuma allah zai raya ka tsawon lokaci da haske ka ba yan wannan naka labarin abin da suka yi maka kuma ce wannan ya faru yusuf yana karami bai balaga ba ya tabbatar da abin da wato mala imamu shukani ce yana yawo don wanda aka jefa a rijiya ba zai iya kakkamawa ya fito ba da ƙuruciya ta ba zai iya babba shi ne yake iya tala ƙafa a rijiya ita ma in wata za ka iya talawa ce ƙafa ka ta kama bango da bango ko tunda ana wata ba za ka iya haka to sannan bayan haka suke cewa Allah ya yi wa Yusuf wannan wahayi ta ɗayan waɗannan salon guda uku da ya faɗa a cikinsu dai Allah ya masa wani daga ciki wanne ne ba mu sani ba saboda haka ya yi haka don ya kwantar masa da hankali don a sa masa nutsuwa ita amma ba wai an masa haka ba don tun a lokacin ya zama annabi an fahimci bayani to wannan su ne irin maganganun da malamai su ambata a ƙarƙashin wannan aya sai abin da aya take koyar da malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu albishir daga Allah zuwa ga sa Yusuf na cewar za a kubutar da shi daga halin da ya tsinci kansa a cikin 'yan uwansa sun jefa a cikin aya tana sanar da mu sannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala zai hada shi da ƴan uwansa da danginsa da haɗar da babansa da aka raba shi da shi kuma zai ba su labarin abin da ya wakana da shi da kuma abin da suke masa tun ma yana yaro wannan aya ta sanar da mu wannan dole su ne abubuwan da sakon aya da makaranta a yau suke ba abin da muka da Allah ban gadansa kuskure kuma Allah ya yi. alaikum salam eh mutumin da ya zo za a yi azahar azahar din da zai yi nafila da ake yi kafin azhar bai sami yin ta ba to idan aka yi azhar aka idar zai iya yin nafila da eh, zai iya samun nafila da ake ta bayan azhar amma ta kafin azhar ta kubce ba idan ya yi ta bayan azahar da nufin cewa waccan da bai mata kafin azahar bar ma ya yi ta a nan kuma yi wacce ake bayan ɗin to zai samu ladan abin da ina nafila amma dai ta amsa nafilar da ake kafin azhar ba ta amsa an fahimta ko ba zai hana ya samu irin ladan da ake samu na kafin azhar da mutum da ya dai nafila da fatan Allah ya bashi abin da yake bashi in yayi kafin azhar ba matsala su ne cewa in zai iya yin ta a zafin ba lokaci ya ta eh, kafin a zafin lokaci ya yi za a zafin kuma manzo ya hana a yi sallar nafila lokacin yin farilla to zai iya ɗauke wannan da bai yin ba ya kai ta bayan azar bayan ya yi wacce ake ta bayan azar yi wacce bai yi ba ta kafin azar a bayan azar kafin ci gane shi ne shi ne yake cewa in yayi zai samu ladan nafilar amma ta zama ita ce kafin azar tunda ba kafin azar ta kasance an fahimta lada zai same shi an gane ko yawwa ta amsa cewar na fila kafin azar ba ta amsa ba tunda lokacin da ake ya wuce amma ta iya naya masa abin da ya rasa zai iya samu kuma da gashi mun cewar a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba yana raka'atul fajri asabar ta yi bai riga ya yi ba da ya tashi manzo bai aibata abin da ya yi cewa to ba wani matsala ka kana iya yin abin da kake yi kafin a baya a iya baka lada na cewar mutumin da ya alwala bayan ya gama alwala buƙatar yanka farce ta kama shi yanke farce ko ya yi alwalarsa ya gama kuma ya taje gemunsa ruwan da ya zuba ishi da cikin gemar duk ya fice garin tajewa shin wannan zai iya sa a ce ya samu lafa a lullasa ta sama tana da matsala a lullasa tana nan ta yi in ma duka ya aski gashin kansa da yawa shafar kai ba za a ce shafar kan da ire ba ya yi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk